يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الحديث شاهد يا رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu dubu ɗaya da wa hudu da arba'in, wanda ya yi daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara muna cikin darasin suratul tahrim a darasin da ya gabata a baya mun karanta farkon surar da kuma bayani dangane da sababin saukar wannan sura mai albarka mun tsaya akan aya ta biyar za mu tashi insha Allah ta'ala akan aya shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله لا sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kira ne daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga duk wani wanda ya sifanci da wannan sifar ta imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabbatar da duka waɗannan rukunnan imanin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lissafa da cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi To wanda ya zama mai imani ne to wannan kiran da Allah yake yi anan da shi ake yi da aka kiran ya shafi kowanne mai imani sai Allah madaukakin sarki ya ce ku an kusa ku ku kare kawunan ku ku sa ma kawunan ku kariya daga azabar Allah da haka duk wani mai imani Allah yana umarta shi da duk yadda zai yi ya ga ya kare kanshi daga azabar Allah sannan kuma ba shi kadai ba idan ya kasance akwai wasu a ƙarƙashin shi yana da iyalai Allah ya ce wa ahlikum kuma ku kare iyalanku da haka bayan mutum ya kare kanshi sannan umarni ne daga Allah har ila yau kuma ya kare iyalanshi shi da haka karewan za ta zama kariya kala biyu kenan idan ka yi ɗaya ka yi rabin umarni idan ka yi ɗayan ba ka yi ɗayan ba shi ma ka yi rabin umarni dole yana buƙatar sai ka haɗa waɗannan umarnin guda biyu ko an kusa kum wa ahalikum ku kare kawunanku kuma ku kare iyalanku a nan daga menene Allah maɗaukacin sarki yake kira ga masu imani su kare kansu kuma su kare iyalansu sai Allah ya ce ku kare kanku ku kare iyalanku daga naran daga wata irin wuta sai aka kawo ta na kira wata irin wuta ce ita wannan wutar menene sifarta Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara makamashi da ake rura wannan wutar da shi shine mutane da kuma duwatsu shine makamashin wannan wutar abinda ake zuba ma wutar ta kama ta ruru abinda yake shine makamashinta shine annasu wal idara shine mutane da duwatsu anan an ambaci cewa mutane ba kowane irin mutane bane domin masu imani Allah yana kubutar da su daga azabar wuta idan mutanen da ake nufi anan ana nufin mutane waɗanda suka kafirce ma Allah da kuma mutane waɗanda suka saba ma Allah suka cancanci a saka su a wuta domin a tsarkake su daga zunuban da suka aikata ko da za su shiga aljanna da ka makamashin wutar ne mutane ne wal ijara da kuma duwatsu waɗansu daga cikin malamai tafsiri magabata suna cewa al ijara ɗin da ake nufi a nan ana nufin duwatsu na gumaka wayanda ake bauta ma wanda ba Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba dukkan ku gaba ɗaya makamashin wutar jahannama ne suka sai sai ya zama wa kudu hannasu wal hijara duka wannan zai shiga zai game da gumaka da duwatsu da ake bauta ma wanda ba Allah ba duka ranar alkiyama za su zama makamashin wutar jahannama shi yasa duk wani abu wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba duk abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba matukar dai ba bayin Allah bane na kware waɗanda aka bauta musu ba da san ransu ba sauran halittu da aka bauta musu wanda ba Allah ba to ranar alkiyama za a zo a zuba su a wutar jahannama shine innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da aka wutar jahannama zai zama makamashinta mutane da kuma duwatsu ko kuma da duk wani abu wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba wanda ya cancanci ya shiga wuta za a zai zama makamashin wutar jahannama a ranar alkiyama waɗansu kuma malamai suna cewa wannan wal'ijara am ne kowane irin dutse duwatsu manya-manya da Allah ya halitta ya tattare su domin su zama makamashi na wutar jahannama domin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wata rana manzon Allah yana zaune da sahabban shi sai suka ji wata ƙara sai manzon Allah yana ya tambaye su cewa kun ji wannan ƙarar suka ce eh sai manzon Allah ya ce wani dutse ne Allah madaukakin sarki yasa aka sauke shi aka jefa shi a wutar jahannama da aka yana tafiya tsawon shekara saba'in tsawon shekara saba'in sai yanzu ne ya kai ƙasan wutar jahannama ya faɗa ƙasan wutar jahannama saboda zurfinta da kuma nisan da take da shi da haka a nan Allah maɗaukacin sarki ne yana nuna mana haɗarin wannan wutar da kuma irin rurawar da Allah maɗaukacin sarki ya yi mata da irin wannan makamashin wanda a galibi a al'adance ba a san ana makamashi na wuta da waɗannan abubuwan ba amma wutar jahannama ita za ta samu ruruwa da makamashi na mutane da kuma duwatsu bayan Allah ya faɗi abinda ake rura wutar da shi sai ce alaiha mala'ikatun kan wannan wutar wayanda suke tsaranta suke kula da ita waɗansu mala'iku ne kamar a can da ya ce alaiha ta ashar wayanda suke tsare da ita suke kula da wutar jahannaman mala'iku ne guda goma sha tara da aka anan yace alaiha mala'ikatu a wannan wutar kula da wannan wutar da tsaron wutar waɗansu mala'iku ne wanda suka sifanci da waɗannan sifofin sifa ta farko gilahu mala'iku ne masu kaushi masu tsanani ana waɗanda aka cire rahama ga ɗaya daga cikin halittarsu babu rahama babu tausayi gaba ɗaya a ɗabi'arsa a haka Allah ya yi su a haka Allah ya halitte su ba san wani abu rahama ba ba san wani abu sunan shi tausayi ba da ka ba sa jin wani abu da za su gaji ya ji cewa wannan abin ya tausaya ma wanda yake cikin wannan halin ko su ga wani abu na yanayin wani daga cikin halittu da ake azabtarwa su tausaya mai a'a ba Allah ya halitte su ne gilahu wayanda suke masu kaushin hali masu busasshiyar zuciya wanda babu tausayi babu rahama a cikinta sannan kuma shidad bala'iku ne masu tsananin ƙarfi wanda babu wani daga cikin halittu da zai iya kwacewa daga azabar da Allah ya sanya su su yi ma mutum a cikin wutar jahannama da haka ga tsanani su mala'ikun kansu halittarsu da Allah ya halicce su ya halicce su ne da halitta ta tsanani da kaushi sannan kuma ga su da tsananin ƙarfi yanda babu wani wanda zai iya kubucewa daga hannun waɗannan mala'iku daga a haka Allah ya halitte su sannan la ya asuna Allah ma marahun ba sa taɓa saba ma Allah akan abin da Allah ya umarce su idan Allah ya ce su yi ma wani azaba to a wurinsu wannan ita ce ibadarsu ga Allah duk yanda za su kai tsanani wurin kyautata wannan ibadar to haka za su yi domin bautar Allah suke yi umarnin Allah suke bi yadda aka ce su azabtar din nan haka za su yi kaman kai ne aka ce kai sallah ka zo ka tsaya za ka yi sallah da ruku'u mai kyau da sujjada mai kyau kana fatan samun lada to haka su kuma suke idan Allah ya ce su azabtar da mutum to wannan ita ce ibadar su ga Allah shine aikin da Allah ya halicce su domin su da haka la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah umarnin da Allah ya mutu wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abinda Allah ya umarce su ne daga babu wani abu na tausayi da wani zai ba su balle su ji bari su sassauta mai azaba babu kuma wani ƙarfi da wani yake da shi balle ya ji bari ya iya kubucewa daga azabar da suke yi mai daga ga su da tsananin ƙarfi ga su kuma babu tausayi babu rahama a tattare da su abinda Allah ya ce su yi shine abin da za su aikata ba tare da sassautawa ba daga anan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci wannan wutar kuma ya ambaci sifarta kuma ya ambaci suwaye waɗanda suke kula da al'amarin wutar saboda me saboda ya tsara tabbatar mana da wannan umarnin da ya yi da yace ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku ku kare kuma iyalanku daga wannan wutar Daka babu yadda za a yi mutum ya kara kanshi daga wutar Allah, babu kuma yadda zai yi ya kare kanshi daga, ya kara iyalan shi daga wannan azabar ta wannan wutar, face ta hanyar bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana. Magabata sun fassara abin da ake nufi da cewa, Ku an kusa kuma a An rawaito daga Aliyu bin Abi Talib, radiyallahu anhu, cewa abinda ake nufi ku anfusakum wa ahlikum naran yake cewa allimuhum wa abin abinda ake nufi shine ku karantar da 'ya'yanku ku ilmantar da su sannan ku ladabtar da su ku tarbiyyantar da su shine ma'anar wa ahlikum naran idan kai haka ka kare iyalanka daga wutar kenan ya zama ka ba su ilimi na addini sannan ka yi musu tarbiyya irin tarbiyya ta addinin musulunci to ali ibn abi talib yace wannan shine ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nar daga wanda zai kalli kanshi dangare da tarbiyyar ƴaƴan shi abinda zai duba kenan ya ga wani irin ilimi na addini ya ba su sannan kuma wace irin tarbiyya ta addini ya tarbiyyantar da su gwargwadon ilimin da ka ba su gwargwadon tarbiyyar da ka ba su ta addini gwargwadon kare su daga azabar Allah da kai gwargwadon kuma sakaci da kai a wannan babin gwargwadon kuma tun kuɗa su zuwa ga azabar Allah da kai daga wannan ayar tana buƙatar ta zama a cikin tunanin duk wani mutum wanda Allah ya azurta shi da zuriya yan azurta shi da iyalai wanda suke ƙarƙashin gudanarwa shi sai Allah ya yi mai hisabi a kan wannan al'amarin me kai na kare su daga shiga wuta wane irin ilimi ka ba su na addini wata irin tarbiyya ka tarbiyyantar da su ta addini bayan da za a kai kai aiki na kwarai ka yi komai ka kare kanka daga wuta sannan Allah ya bude maka aljanna ka shiga bayan ka tozartar da wannan aikin na biyu na amana da Allah ya dora maka daga daga lokacin da Allah ya baka ƴaƴa aikinka ya zama guda biyu kariyar azabar Allah kashi biyu ce a kanka iyalanka matarka da ƴaƴanka wannan nauyin yana kanka na ka tsare su daga azabar Allah ta kowace irin hali domin ba zai yiwu ka shiga aljanna su su shiga wuta ba alhalin kai ne Allah ya ɗora maka alhakin kula da su da tsare su daga azabar Allah da ka tarbiyya aiki ne mai matuƙar wahalar gaske akan duk wanda Allah ya azurta da wannan ni'imar don haka ni'imar tana da girma don haka abin da zai biyo bayan ni'imar kuma yana da wahala sai mutum ya yi da gaske wani irin ilimi kake ilmantar da su shine allimuhu wani irin ladabi kake ba su da tarbiyya shine wa'azzibuhu kaga sai ka kalli kanka wani irin karatu ƴaƴanka suke yi na addini wata irin makaranta ka sa su nawa kake kashewa a karatunsu sannan wata irin makaranta ka sa su ta sana'a ta zamani nawa kake kashewa a wannan bangaren sai ka auna ka gani da wanne ne zaka tsare su daga azabar Allah a ciki amma al'amarin mu riga mun juya shi zai zai ɗauki ‘ya'yan shi ya kai makarantar boko ya sa su yana biyan dubu goma sha kaza a tam amma idan karatun addini ne da islamiyya sai zai ɗauki ‘ya'yan shi yana kaiwa inda zai rinka biyan naira ɗari ɗari biyu ɗari da hamsin shine wanda ya cancanci karatun addini a haka ne wai zai ilmantar da su su san addini ya tarbiyyantar da su tarbiyya ta addini wancan saboda ana aiki a samu kuɗi wannan kuma saboda a'a sai a lahira ne za a ci gajiyar shi daga wancan zai kashe kuɗi a kai wannan kuma zai yi yadda ya ga dama shi yasa hatta na addinin sai abin da ya rage na lokacin 'ya'yan shine ake samun musu lokacin makaratu na addini zai kai su makaranta su zauna tun daga karfe bakwai na safe har karfe biyu na rana suna can wannan bai dame shi ba nan tashi ne sai sau wata islamiyya sai ake ɗan farawa daga karfe uku bace ce daga la'asar za a dan samu lokaci sai a dan sa su su dan cike wannan lokaci ba manufar shi shine yaushe ne ginshikin karatun islamiyya na addini ba wacce kuma makaranta ce wanda zai iya sa su su yi maleji su yi karatun boko wanda zai za su dawo su zo su yi karatun addini a lokacin da ya kamata wannan bai dame shi ba daga wannan ku an kusa kuma ahalikum naran idan ba mutane ba su yi wasa ba da yawa wannan shine abin da zai shigar da mu wuta duk ibadar mu duk aikinmu duk abin da muke aikatawa na ibada a karan kanmu amma a wannan ɓangaren na haƙƙin da Allah ya ɗora mana na iyalanmu a nan ne wutar mu ta yawa take shi yasa Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna da ƴaƴanku da da da dukiyarku fitina ne da haka da yawa wannan fitinar ba za mu tsallake ta ba haka idan mutum yana so ya kare iyalan shi daga wuta to sai ya tsaya ya kalli menene abin da yake ilmantar da su na addini mai suka sani na addinin ma kunna. a wani mataki suke daga samu hankali shi kawai yana kan ina suke aji nawa suke firamari nawa suke yanzu yaushe za su kai firamari kaza amma bai damu ba a islamiyya aji nawa suke me suke karantawa wani mataki suke wuce za su gama wannan baya gaban shi sai kaga yaro yana aji yana aji biyar ko shida a firamare amma a makarantar islamiyya bai wuce aji biyu ko aji uku ba ba abin da ya damu mahaifin a haka kawai shi dai ga muhimmi nan in muhimmi ya samu to wannan komai yayi daidai ko me za a rasa ba matsala shi dai muhimmi a ce dan shi yayi sauka a islamiyya shi kenan ai na sa shi a Islamiya har yayi sauka saukar da aka yi sauka ce ko ba sauka ba ce bai sani ba da aka ce yayi saukan ka ɗauko qur'ani ka sa an gwada shi an gani yayi saukan ko bai yi ba ba abin da ya dame shi da wannan bai sani ba shi dai an tara mutane an ce an yi sauka an gama kenan amma ya iya karanta qur'anin da gaske ne ya sauke kai kanka ka san ƙarya ne bai sauke ba an za a tambaye ka ka ce ka tarbiyyantar da shi ka ba shi ilimi har sauka yayi to kuma da wannan ne muke karanta Qur'anin muna ji Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara wai kuma a haka ne za mu kare kanmu mu kare iyalanmu daga wuta daga akwai aiki sosai akwai aiki ja wanda duk wanda Allah ya azurta da 'ya'ya to lalle ya kamata ya tsaya rashin wannan ya sa muke samun kanmu a halayen da muke ciki a yanzu ‘ya'yanmu suka gagare mu suka fi ƙarfinmu suka zamanto gagararru a cikin al'umma mu muna jin tsoronsu iya mutanen al'umma na jin tsoronsu kowa na jin tsoron kowa saboda ba mu tsaya mun sauke haƙƙin da Allah ya ɗora mana ba idan ka yi iya abin da Allah ya ɗora maka Allah ya sani la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah ya san kayi abin da ya kamata amma baka yi komai ba kana zaune kuma kana jiran ɗanka ya zama na kwarai ba baka ɗauki hanya ba nawa ka kashe mai a karatun addinin ya zama na kwarai ka lissafa nawa ka kashe nawa kuma ka kashe mai a karatun boko da ya samu aikin yi ka lissafa ka gani nawa kai kai makanka hisabi da kanka kaga cewa ka ɗauki hanyar ka tsare shi daga azabar Allah ko baka ɗauka ba daga wajibi ne akan iyaye kamar yadda al-Imam Shaukani yake cewa wannan ayar asali ne wanda yake nuna wajabcin tarbiyyantar da 'ya'ya akan tarbiyya ta addini cewa wajibi ne dole ba sai ya tarbiyyantar da ‘ya’yan shi akan tarbiyya ta addini kamar yadda wajibi ne dole ya yi sallah idan bai yi wancan ba daidai yake da wanda bai yi wannan ba duka wajibi ne wanda Allah ya wajabta da ka mu tsaya tsayin daka mu san yanda za mu kare kanmu kuma mu kare iyalanmu daga wuta haka al'amarin mata su ma suna cikin iyalai domin a yaren alkur'ani in aka ce ahal ana nufin mata da farko sannan 'ya'ya da aka mata su ma suna cikin wannan haƙƙin da Allah ya ɗora a kan mutum za ka iya samun wanda bai taɓa sanin cewa matar shi ta iya sallah ko bata iya ba bai sani ba shekararsa ashirin a zaune a tare da yin aure amma bai taɓa tsayawa ya zaunar da ita ma ya ta take sallah ba bai taɓa yi ba fatihar da take karantawa a sallar daidai take yi ko ba daidai take yi ba bai sani ba azkar da ake yi na sujjada da ruku'u da tahiyya da sauransu ta iya ko bata iya ba bai taba tambayar ta ba a haka suke zaune tsawon shekaru kuma Allah ya dora mai wannan hakkin ku anfusakum wa ahlikum nara wannan ginshikin ibada kenan sallah ba a magana sauran ayyuka na ibada me aqidarsa ta kudirce game da Allah bai sani ba ne aƙidar matar shi da suke zaune shekara da shekaru dangane da mala'ikun Allah bai sani ba ne ƙidar ta dangane da littattafan da Allah ya saukar bai sani ba shi dai kawai ya auro ta ta yi abinci ta gyara gida abin da ya sani kenan ne in bai ga an yi ba ne zai yi bincike a kai? amma a ƙidar ta bai sani ba addinin ta da bautar Allah bai sani ba ya take suranta annabawan Allah da mala'ikun Allah da sunayen Allah da sifofin Allah bai sani ba kuma matar shi ce tare suke ba yau ba ba jiya ba shekara da shekaru kuma Allah yana cewa ku kuma a ahlikum nara to ta za zaka kare ta daga wuta wanda aqidar ta ma baka sani ba sallar ta baka sanya take daidai ne ko ba daidai bane da duka akwai aiki sosai akwai aiki ja akwai gyara a wurin mu'amalar mu da irin maganganu da umarni da Allah maɗaukacin sarki yake babu da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahlikum wa kuma ku kare iyalanku naran daga wata irin wuta wa qudu hannasu wal ijara wanda makamashinta shine mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilab wannan wutar waɗanda suke tsaranta sune mala'iku masu tsanani da kaushin hali shidadun masu tsananin ƙarfi la ya'suna Allah ma amarahum ba sa taɓa saba ma Allah akan umarnin da Allah ya basu wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da Allah ya umarce su ba za su tsaya dan kana cewa kai ka gyaru ba in dai baka sauke amanonin da Allah ya dora maka ba to ba za su tausaya maka ba ba za su ji kanka dangane da azabar da Allah ya ce a azabtar da kai akan ta ba ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma Allah ya ce ya ayyuhu Hala biyu Ya fi waɗanda suka kafance ma Allah, suka kafance ma manzan Allah S.A.W. Ta hanyar saɓa ma umarnin Allah, da umarnin manzan Allah S.A.W. Da ƙin yin aiki da littafin Allah. Lata tabi yau, kada ku ba da uziri a yau din nan, hana rana al'iya ma. Idan wannan azabar ta wuta ta zo. ya suranta mana ga wutar yadda take ga mala'ikun da suke kula da wutar kaman har an ma zo an shiga wutar kenan da haka Allah ya ce la ta'tadiru yau yau kada ku wani ya bada wani uzuri kada ku bada wani uzuri an riga an kawo muku sako tun a duniya manzanni sun isar da sakon Allah kowa ya ji abinda Allah yake bukata da haka kada wani ya bada wani uzuri a nan inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu, kadai abinda kuka kasance kuna aikatawa ne ake saka muku da shi abinda kai ne ake saka muku inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu Allah ya ce ayyukan ku ne kawai nake tattara muku nake hada muku in cika muku sakamakon abin da kuka aikata wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah wanda kuma ya samu sabanin alkhairi kada ya zargi kowa sai kanshi domin abin da yayi ne ake saka mai shine inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu daga wanda yayi da kyau zai ga da kyau wanda yayi kuma ba da kyau ba zai ga mara kyau shine inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun abin da kai shi za a yi maka Allah baya zaluntar kowa wala yuzlimu rabbuka ahadan daga Allah baya zalunci iya abin da kai ne za a sata maka idan ka yi aiki na kwarai amma baka tarbiyyantar da 'ya'yanka tarbiyyar da ta kamata ta kwarai ba to abin da kai ne shi ne dai Allah zai sata maka idan kai ma baka yi na kwaran ba kuma baka yi tarbiyya ta kwarai din ba har ila yau dai inna ma zauna ma kuntum ta'malun abin da kuka aikata shi ne za a saka muku da shi daka kada ka ba da wani uzuri kada ka ce neman abinci ya ɗauke maka hankali talauci ya hana ka kai tarbiyya rashi da fita neman abin na tuwo ya hana ka ka kula da 'ya'yanka Allah ya ce kada ku ba da wani uzuri a yau ba wani uzuri da za a karba shi yasa a wani wurin Allah ya ce wala yu'zanu lahum faya'tadirun ba ma za a ba su dama har su ba da uzurin ba sai ma ka samu dama ne za ka iya ba da uzurin asali ma ba za a baka dama ba ballantana har ka ba da wani uzuri mara amfani wanda Allah ba zai karɓa ba domin ba dan wannan Allah ya halicce ka ka je neman abinci Allah ya halicce ka ba ya faɗa maka cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba neman arziki Allah ya halicce ka kai ba balle ka ce neman abinci ya sa in ka fita tun safe sai dare baka da damar da zaka kula da iyalanka baka da lokacin tarbiyya to wannan ba shi ne Allah ya halicce ka a kai ba wannan ba uzuri ba ne a wurin Allah la ta'tadiru yau inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu abinda ka aikata shi za a saka maka da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala ya أيها الذين amanu tubu ila الله tawbatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki ya sake wani kiran zuwa ga masu imani har ila yau ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ana kowa da kowa duk wani mai imani ya tuba zuwa ga Allah mun babu wani wanda baya saba ma Allah babu wani wanda baya laifi na kuskure ko na ganganci da duk wani mai imani Allah ya kira shi zuwa ga cewa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin tuba shine komawa zuwa ga Allah bayan mutum ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da kai sako kamar ka sauka daga hanya ne da ka tuba shine ka dawo hanya ka ci gaba da bin Allah subhanahu wata'ala ka nemi yafiyar Allah wannan yana daga cikin bambanci tsakanin istighfari da kuma tuba domin istighfari idan kana tafiya akan hanya ta daidai sai ka kauta hanya ka bi wata hanya lokacin da zaka gane ka kauta hanya ka gane cewa sako kake yi ka gane laifi kake yi ka nemi gafara Allah wannan shine istighfari tuban kuma shine ka dawo ka hau hanyar daidai ka ci gaba da tafiya a hanyar daidai ka nemi Allah ya tabbatar da kai akan daidai din wannan shine tuba daga istighfarin shine farkon tuba ƙauloluwa kuma ƙarshe shine tuba din ka gane laifin ka tabbatar da sako kake ka tabbatar da kuskure kake yi sannan kuma ka nemi hanyar da za ka baka koma zuwa ga Allah shi ne at-tawbatu shi ne ar-ruju'u ila Allah daga Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wani irin tuba ake bukata Allah ya ce taubatan nasuhan tuba wanda yake tuba nasu wani irin tuba ne taubatan nasuhan tuba wanda ake ce mai taubatan nasuhan waɗansu daga cikin magabata sun fassara shi da cewa shi ne a tauba allazi la raja'ata fiha tuba da mutum zai yi daga zunubi wanda ba zai sake komawa zuwa ga wannan zulubin ba har abada shine abinda Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da Abdullahi ibn Mas'ud suka fassara ma'anar taubatan nasuhan kana kai tuban da har abada ba za ka sake komawa zuwa ga zunubi ba ka samu taubatan nasuhan kenan waɗansu kuma malamai sun fassara shi da waɗansu ma'anoni daban-daban al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa taubatan nasuhan tuba ne wanda ya hada abubuwa guda uku wayannan abubuwan guda uku ɗaya yana da alaƙa da wanda za a tuba zuwa gare shi ɗaya kuma yana da alaƙa da shi wanda zai tuba ɗin ɗaya kuma yana da alaƙa da abin da za a tuba daga gare shi ma'ana abubuwan guda uku shine tuban ya zama zuwa ga Allah kadai da ikhlasi mutum zai tuba tuba ya zama dan Allah kadai zai mai da al'amari ya tuba zuwa ga Allah akwai tuban da ba dan Allah tsantsa mutum zai yi shi ba ko da dan Allah akwai sa dan Allah a ciki amma ba dan Allah tsantsa bane yana aikata laifi da zunubi yana ganin yanzu ‘ya'yan shi sun fara tasowa ta a babansu yana kaza bari ne ya tuba daga wannan laifin da ya haƙura ya bar shi wannan tuba ne ko ba tuba ba ne tuba ne amma ba taubatan nasuhan ba ne taubatan nasuhan ya zama dan Allah tsantsa za ka tuba yana aikata laifi yanzu ya ga ya fara neman aure ya kamata ya daina wannan abin kada a zo a hana shi aure sai ya tuba ya daina wannan ba taubatar nasuhan bane domin ba tuba ne mai tsantsar ikhlasi ba yana aikata wani laifi yanzu ya fara neman wani abu a wurin mutane ko zai fito takara ko zai yi kaza bari ya daina kaza dan kada a zo a ce shi mai kaza ne sai ya tuba ya daina wannan ba taubatar nasuhan bane taubatar nasuhan shine tuban da mutum zai yi lillahi wahdahu Allah tsantsa yake nufi da wannan abu sawa'un mutane za su so ko ba za su so ba za su gani ko ba za su gani ba abin da yake nema shine yarda Allah kadai da tuba to wannan shine rukuni na daya na taubatan nasuhan rukuni na biyu shine zama shi mai tuban zai tuba ne da gaske da kuma niyyar tuban har a zuciyar shi da gaske yake shine asid sidq wal azima ya zama a zuciyar shi akwai azima akwai gaskiyar tuban a ciki to ya samu rukuni na biyu daga cikin rukunai na taubatan nasuha sannan na uku yace shine ta'animu tauba ma'ana tuban ta zama ta shafi dukkan zinubai gaba ɗaya. ba wai wani zunubi ne guda ɗaya kawai ba zai tuba daga gare shi a'a ya zama duk wani saban Allah da duk wani zunubi zai bar shi zai daina aikata shi zai tuba ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah cewa Allah ya yafe mai ba zai sake aikata wani abu na zunubi na sako ga Allah ba to idan wannan abubuwan guda uku suka haɗu ya ce to wannan shine ake nufi ga ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha tuba wadda take tsantsa tsarkakakkiyar tuba wadda babu wani datti na shirka ko na riya ko na san rai a ciki ko kuma na wani zunubi banda wani ba to wannan ya cika da taubatan da suhan kenan wannan tuban da Allah ya faɗa a nan sai Allah ya faɗi sakamakon da zai bayar ga wanda ya irin wannan tuban ga Allah subhanahu wata'ala yace ata rabbukum an yukaffira ankum ubangijin ku zai kankare muku ku idan kuka yi irin wannan tuba duka zinuban da suka gabata gaba daya Allah zai kankare su ya zama mutum ya koma babu wani zinubi a tattare da shi gaba daya Allah ya yafi shine asa rabbukum asa min Allah wajiba ana tabbas ubangijin ku zai kankare muku zunuban ku idan kuka yi irin wannan tuban wa kum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ubangiji zai shigar da ku aljanna wadda koramu suke gudana ta karkashin itatuwanta ranar alkiyama idan sakamakon da bawa zai samu idan ya irin wannan tubar shine sakamakon shi shine gidan aljanna kai tsaye za a kankare mai zunuban shi gaba daya sannan za a saka shi a cikin aljanna ta yadda idan ya shiga aljanna zai samu mataki na ƙororuwa a cikin aljanna saboda ba shi da wasu zunubai wanda za su sauko da shi mataki na ƙasa-ƙasa a cikin aljanna shine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kamar mai tambaya yayi tambaya to yaushe ne za a samu wannan sakamakon Allah ya ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya amanu ma'a ranar da Allah ba zai tabar da annabi ba ba kuma zai tabar da waɗanda suka yi imani da annabi ba mana da annabi da waɗanda suka yi imani ranar da Allah ba zai tabar da su ba mana Allah zai karrama su Allah zai girmama su Allah zai ba su babban sakamako wacce rana ce wannan ita ce rana alkiyama ranar da Allah ba zai tabar da manzon Allah ba ba kuma zai tabar da duk wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga a wannan ranar ce Allah zai shigar da waɗanda suka yi tuba taubatan nasuhan Allah zai shigar da su aljanna kuma a nan duniya Allah zai kankare musu zunubansu da suka aikata sannan har ila yau a wannan ranar za ka ga manzan Allah da waɗanda suke tare da shi ko kuma za ka ga waɗanda suka yi tuba zuwa ga Allah taubatan nasuhan za ka gan su ya yas'a na aydihim wa bi aymanihim za ka ga haskensu yana kai kawo ta gabansu da ɓangaren damansu gabansu da damansu kawai haske ne yake haskawa duk inda za su tafi suna tafiya ne a cikin wannan hasken wanda Allah maɗaukacin sarki ya haskaka su da shi a filin alkiyama kenan wannan yana cikin yau la yukhzi Allahu na nabiyya amanu ma'a domin duk wanda Allah ya tabar da shi to Allah ba zai ba shi hasken da zai ga haske da shi ranar alkiyama ba shi yasa annabawan Allah kansu suke roƙon Allah kada Allah ya tabar da su ranar alkiyama kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙon Allah da cewa ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله كتك تابر دني ranar da za a tayar da halittu, ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba, ba abin da zai yi amfani sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya wadda babu matsala a cikinta. Daga a wannan ranar, Allah ba zai taɓar da masu imani ba, ba zai taɓar da waɗanda suke masu tuba zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala ba zai karrama su tun kafin a saka su a aljanna ɗin ba Allah zai karrama su da wani haske wanda za a ga yana gudana ta gabansu idan suna tafiya wa aimanihim da kuma ɓangarensu na dama waɗansu malaman tafsiri suka ce baina aidihim ɗin ne kawai gabansu ne kawai haske wa bi aimanihim kaman an yi hasbu an shafe wata magana ne sai zama ma'anar shi nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim kutubuhum a damansu kuma suna riƙe da takaddun na ayyuka da aka ba kowa takaddar shi da hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sai zama wa bi aymanihim ma'ana sahaifi a amalihim an ba su takaddun ayyukansu a hannun dama a gabansu kuma suna tafiya ga haske nan kana gani in ka kalli damar su kuma ka ga takaddun su suna farin ciki an ba su kyakkyawan sakamako da shi daga a haka za su rinka tafiya a cikin wannan hasken da Allah ya haskaka su da shi ga fuskokinsu suna haske ga hannuwansu da ƙafafuwansu suna haske kamar yadda manzon Allah ya ce za a tayar da al'umma ta ranar alkiyama masu farare biyar fuskarsu tana haske hannayensu biyu suna haske ƙafafuwansu guda biyu suna haske min atharil wudu saboda alamomin alwala da suke yi gaɓoɓin da suke wankewa na alwala za su tashi suna kalli kaman fitila ranar alkiyama da haka za su tashi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim sai su rinka addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana ya Allah ka tuka mana wannan hasken kakka yanke mana shi ka dawwaman mana da shi ka cika mana shi har mu kai inda za mu je kada ka yanke mana wannan hasken waghfir lana kuma ka gafarta mana mu. me yasa suke yin wannan addu'a mu'minai suna addu'an nan ne a lokacin da Allah ya tayar da halittu aka raba tsakanin masu imani da kuma kafirai tsantsa za a raba mutane tsakanin kafirai tsantsa da kuma waɗanda suke masu imani da munafukai duka suna haɗa a wuri ɗaya domin a haka suke a nan duniya suna takuɗe da muminai ana sallah da su ana azumi ana abubuwa na alheri da su suna nuna cewa su ma muminai ne idan za a aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun daga in suka tashi ranar alkiyama su ma sai a yaudare su a zuba su a cikin masu imani sai su rinka ganin kamar shi kenan yaudarar da suka yi a duniya ashe sun riga sun tsallake sai sha kenan daga sai a tashe su tare da masu imani a cikin ɓangaren waɗanda suka yi imani a haka za a rinka tafiya da su kamar yadda Allah ya ce suna cewa inna ma nahnu mustahzi'una izgili muke yi da muke cewa mun yi imani Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ne yake musu izgili to a nan ne za a yi musu izgilin sai ku shiga ku tafi duk masu imani ne ku a tara su a wuri daya sai an zo ana tafiya kowa da hasken shi an zo kan tsallake sirati akan wutar jahannama daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya dauke hasken munafikai gaba daya ya dauke hasken munafikai كان عند الله يتسوى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم رانا ne munafikai maza da mata za su rinka kiran masu imani bayan an tunda da ana tafiya tare a cikin hasken muminai gaba ɗaya da aka ɗauke hasken sai su rinka kiran muminai suna cewa unzuruna nakta bismin nurikum ku ɗan jira mu mu ma mu bi hasken ku ku jira mu mu bi hasken ku sai muminai su ce qilan bi'u wara'akum ku koma baya faltamisu nuran ku je ku samo hasken a baya ake samo hasken ku koma imma dai ya zama suna nufin duniya ana tun a duniya ake aikin da za a samu hasken nan da za a tsallake sira'i da shi ko kuma ya zama izgiri suke musu ku koma baya ku samu hasken a can farko ake samu hasken Allah ya ce suna cikin wannan fa na bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab sai a sa katanga a raba tsakaninsu an raba tsakanin mu'minai da kafirai ke da munafikai katangar ɓangaren muminai rahama ɓangaren munafukai kuma azaba suna kiran muminai yunadunahum alam nakum ma'akum ba tare muke da ku a nan duniya ba ba tare muke rayuwa ba ba tare ake abubuwa gaba ɗaya ba qalu bala sai muminai su ce haka ne tare muke walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani amma ku kun fitini kawunanku kuna shakka akan addinin Allah kun ki tsayawa wa rakumul amani burace buracen duniya ya ruɗe ku kun shagaltu da duniya wa garrakum billahi al-ghurur me ruɗar da mutane daga Allah shedan ya ruɗar da ku ta hanyar Allah daga wannan maganar ana tare yanzu bata taso ba kowa ya kama hanyar shi to ganin da mu'mine suka yi an ɗauke wannan hasken wannan zai sa kowa ya shiga tashin hankali shin nima haske na zai kai ko ba zai kai ba shin nima na yi munafunci ko ban yi ba zan iya tsallakewa ko ba zan iya tsallakewa ba nawa yaushe zai ɗauke to wannan shine zai sa su fara addu'a rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu kada ka sa hasken ya ɗauke waghfir lana zunuban ma da muka yi Allah ka yafe mana ka gafarta mana kada zalibin mu ya sa hasken mu ya dauke akan sirati a daidai lokacin da ake tsananin buƙatar haske wurin da kana zanewa sai wutar jahannama kai tsaye ba wani ba wani kariya tsakanin sirati da wutar jahannama yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku sai ya bi ta cikin ta sai ya ce ta wannan siratin ga tsananin duhu ga kuma tsananin rashin kauri na wannan manzo Allah ya ce ya fi gashi siranci kaurin sira'i bai kai kaurin gashi ba to a haka kuma za a tsallake ga tsananin duhu a wurin idan ba ka da aiki na kwarai wanda zai haskaka maka to wannan babu makawa makomarka shine zalewa a wutar jahannama yasa ba wanda ba lokacin da mutum yake da lokacin da zai tsaya daga tuba da neman gafara Allah subhanahu wata'ala ko dan samun yadda zai iya tsallaka wannan wurin ranar alkiyama daga Allah ya bude da wannan kiran da cewa tubu ila Allah Allah bai ce ya ayyuhal ladina kafaru tubu ba ya ayyuhal ladina amanu masu imanin yace tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah shi yasa dole ne mumini sai da tuba bayan da ya iya tuba yana da matukar muhimmanci da falala manzo Allah yana cewa ya kuma mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara Allah domin ni ina neman tuba da gafara Allah kullun sama da su 70 sama da su 70 manzon Allah yake faɗa da haka dole mutum yana buƙatar tuba da neman gafara Allah a koyaushe a cikin rayuwar shi. Daka a nan Allah ya umarni da haka. Idan mutum baya tuba yana neman gafara Allah alama ce ta cewa yana cikin haɗari a rayuwar shi. Ya ci gaba da aikata saɓo da zunubi, dalili ne wanda yake nuna Allah ya yi watsi da shi. Domin Allah ya yi watsi da kai sai ya barka kai ta aikata saɓo. In Allah bai yi watsi da kai ba, baya taɓa barin ka ka faɗa cikin saɓo da zunubi, kariya yake baka, isma Allah yake baka. In kaga kana ta saɓo da zunubi to Allah ya sake ka da kanka, ya barka ka zama kara gaba kenan, babu kulawar Allah a kanka. In ka samu kulawar Allah to shine zai rinka baka kariya, yana tsare ka, yana kiyaye ka, za ka yi saɓon ka yi tunanin kai wannan bai kamata ba. akwai haɗuwa da Allah ka bari wannan kana samun inaya kenan ta musamman daga wurin Allah amma idan Allah ya watsar da kai to komai zaka iya aikatawa ka wai wancan saban ka yi da rana da daddare ka yi kowanne iri ka faɗa ciki alamar ka rasa kariyar Allah subhanahu wata'ala kenan da haka bawa kullun yana buƙatar tuba da neman gafara Allah a koyaushe da wannan addu'ar da muminai suke yi cewa Allah ya cika musu haskensu kuma ya gafarta musu zunubansu sai suke cewa ka lallai kai ya Allah ala kulli in qadir kai mai iko ne akan komai kana da ikon da zaka cika mana haskenmu ya kai har ƙarshe kana da ikon kuma da zaka gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya ba tare da ka jefa mu a wutar jahannama ba wannan shine addu'ar bayin Allah na ƙwarai muminai akan sira'i a lokacin da ake tsallakewa ba abin da mutum yake da shi a wannan lokacin sai addu'a kadai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ba abin da wani zai iya yi ma wani a lokacin tsallake sira'i duk duniya gaba ɗaya duk halittin Allah ba wanda zai iya yi ma wani wani abu a lokacin tsallake sira'i wa da'awatul anbiya'i yawma idin Allahumma sallim sallim addu'ar annabawa kawai da suke yi a wannan lokacin shine Allah ka kubutar Allah ka kubutar Allah ka tsiratar shine kawai abin da za su iya yi amma ba wanda zai iya amfanar da wani da wani abu a wannan lokacin yana daga cikin wurare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma Aisha radiyallahu anha cewa babu wani mutum da zai tuna da wani a daga cikin waɗannan wuraren a ranar alkiyama daga ciki akwai tsallake sirati ba wani da zai iya yin tunanin wani mutum a duniya gaba ɗaya komai kusancinka komai dangantakarka da kowa ba za ka iya tuna kowa ba abin da yake gabanka kawai shine ya za a yi ka tsallake ya za a yi ka sha daga wannan kuma tsallakewar da wannan shan da mutum zai iya yi a kai ya danganta da me yake aikatawa a yanzu a lokacin da Allah ya bar shi da rai ya bar shi da rayuwa da lafiya me yake iya aikatawa haka wannan shine abin da mutum zai tuna ya zamanto ya mai da al'amuran shi zuwa ga Allah ya tsaya ya kiyaye dokokin Allah ya shiga cikin ya ayyuhal na amanu qu anfusakum wa ahlikum nar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu daga azabar shi ya shigar da mu rahamar shi ya kankare mana zinuban mu ya yafe mana abubuwan da muke aikatawa dare da rana na zinubi ya kuma tsiratar da mu akan sirati ranar alkiyama ya ba mu ikon sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk